sani shirin fatawa shiri da makamai ko malamai ko malami na addinin musulunci a duk mako domin ɗaukar wani maudu'i domin faɗakar da al'umma da mu baki da da bayan Allah kan zo su yi wasan malaman da mukan gayyato da fatan Allah subhanahu ta'ala ya tsara musu ƙwarin gwiwa kuma ya yi musu sa kai da alkhairi ah, to alhamdulillah ah, wannan mako wanda muna ganin shine zai zama shirinmu na farko ko na biyu bacin kuma bayan sallah karamar sallah da aka gabatar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci kuma za mu kasance tare da watan ɗaya daga cikin manyan malaman mu ne wanda ba bako bane a cikin wannan shiri da ma shirin shirye shirye na addinin musulunci ba ma na nan gidan rajin daga samar haɗa kan jama'a ba a sauran kafafe na yaɗa labaru da sauransu malam akan gan shi lokaci bayan lokaci yana ba da gudunmawa ta fuskar abin da ya shafi faɗakarwa ta fuskar addinin musulunci da fatan Allah ya saka mashi alkhairi wannan ba wani bane illa Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna wanda ya ɗaya daga cikin malamai masu kokarin ganin cewa sun yada addinin musulunci kuma sun tarbiyyanta da al'umma bisa tafarkin tafarki madaidaici ta karantawa alkur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimtar magabata to alhamdulillah cikin shirin namu na yau malam zai mana karatu ne akan maudu'in tarbiyya haƙƙin wane ne wane ne ke da haƙƙin tarbiyya ko kuma tarbiyya haƙƙin wane ne fatan za a biya mu sannan hankali da mu a da shirin zai kasance kamar kullum dan uwanku Ibrahim Abubakar tare da abokin aiki na malam Zubairu Abdullahi Garba da fatan za ku biya musan na hankali don jin yadda shirin zai kasance alagata assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu zuwa lafiya alhamdulillah ala kulli hali ta masha Allah ta alhamdulillah alagata malam maudu'in shine tarbiyya haƙƙin wane ne ah, kamar yadda dukkan musulmi ya sani cewa tarbiyya wata ginshiki ce a cikin addinin musulunci wanda ta ce akan sami al'umma ta gari al'umma ah, karfawa da za ta taimaki ah, dukkan al'umma ba ma waɗanda suke musulunci ba duk inda aka ce an samu tarbiyya to hatta wanda ma baya da addini kwata-kwata mai tarbiyya zai iya dora shi akan tafarkin da ya dace ya dawo ya fahimci cewa eh lalle yana kan kuskure bari ya dawo kan gaskiya sanadiyar wancan yana da tarbiyya din alhamdulillah sanin kowa ne in ana maganar tarbiyya musamman a wannan zamani da muke ciki a wannan lokaci da muke ciki al'amarin sai dai mu ce Allah ya sauka saboda al'amarin ya kai inda ba a tunani irin lalacewar tarbiyya musamman a cikin matasa kai har ma da dattawan wani lokaci za ka ga abubuwan sai dai Allah ya sauke Allah ya malam a wace sharkashin fada za ka yi ƙarfin wannan maudu'i na tarbiyya hakkin wane ne kafin waje ga sauran tambayoyi da suke biyo baya a cikin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه saka a ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه uwa masu وبعد أن أواما سسرارمو جدا وانا ريدو من البركة ريدو نكرتا ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan maudu'i da ka dauko mal abubakar mai suna tarbiyya haƙƙin wane ne kuma wa Allah subhanahu ta'ala, ya kamata ko ya zama wajibi ya tambaya a kai. yana da matukar muhimmanci musamman idan aka yi la'akari da abubuwan da muke fuskanta a yanzu na lalacewar tarbiyya din wato idan ka ɗauki wato matsala kwaya ɗaya kawai ka buga misali da ita matsalar da ake fama da ita ta wanda ake ce musu 'yan shara ɗinnan. nan kaga yara matasa wasu 'yan shekara goma sha wani abu wasu ko shekara ashirin ba sa kaiwa su zo da makamai a hannunsu sannan a ce la sagiratan wala kabiratan hmm. wato duk wanda aka samu sai an sare shi hmm. wannan matsalar da dama daga cikin mutane suna jingina ta zuwa ga rashin aikin yi ni kuma ban yadda cewa rashin aikin yi bane hmm. yake kawo ta domin inda rashin aikin yi ne yake kawo ta matsala ce da ya zamanto an matil balwa biha ko ina ya zamanto ana fama da ita tsakanin unguwannin musulmi da unguwannin da ba na musulmi ba hmm. amma lokacin da ya zamantu wani bangare matsalar take faruwa to dole ya nuna maka cewa akwai wata matsala da take faruwa a wannan bangaren hmm. misali wannan matsalar duk lokacin da kaji an ce ta faru idan ka lissafa a cikin garin Kaduna zaka ga dukkan unguwar da take faruwa unguwanni ne na musulmi Kaji ta faru a kawo ko a Tudun Wada ko a Rigasa ko a unguwar Dosa ko a ina ne ba za ka taba jin an ce ta faru a rayu ba ko a romi ko a ina ne bai faruwa mm, yadda annan yawa mm. yadda a can akwai marasa aikin yi a nan akwai mm. da matsalar abin da yake farar da wannan haɗe wannan rashin aikin yi ne ta ya kamata ya zama to disan problem shi yake faruwa dan nan akwai marasa aikin yi can ma akwai wa akwai marasa aikin yi Ta saboda haka babban abin da yake kawo irin waɗannan al'amuran wato su da dama daga cikin iyaye yanzu kaso ɗari daga ciki kaso tamanin da wani abu mala abakar wallahi ba su ɗauki matsalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora musu ba akan iyayensu kuma na yi faɗakarwa a 'yan kwanakin nan a gurare da dama hmm. na ce haƙƙi ne akan malamai masu karantarwa masallati da gidajen rediyo da islamiyu yanzu su yawaita magana akan haƙƙin 'ya'ya da ke kan iyayensu ba haƙƙin iyaye ba akan ƴaƴa kaɗai domin wannan matsalar balas da ba a yi mata kullum in dai zaka ji maganan an tattauna haƙƙi sai dai a ce to ga haƙƙin da yake kan wato ɗa akan iyayen shi da ya kamata shi ɗan ya zama wajibi ya kiyaye ma iyayen shi ba a tattauna haƙƙin shin ɗan yana da wani haƙi akan iyayen da su kuma ya zama wajibi su kiyaye mai to wasu da dama daga cikin iyayen sai suka ɗauka ɗari bisa ɗari ɗan da suka haifa su suke da haƙi akan shi ba su ma ɗauka cewa ɗan da suka haifa ba yana da wani haƙi a kansu mm. kuma matsala ta gaba mm. da za a je gaban Allah subhanahu ta'ala inda da ɗa da uba za su tsaya mm. kafin Allah subhanahu ta'ala ya tambayi kowane ɗa akan ya saba ma uban shi ta ɓangaren haƙƙin shi iyaye ya zama wajibi su sani ba su Allah zai fara tambaya akan haƙoƙin ƴaƴansu hmm. wannan yana daga ciki haka shimfidar da zan yi abu na farko shine kowane uba da Allah subhanahu wata'ala ya dauki ƴaƴa ya bashi to ya sani daukan ƴaƴan a bashi wata mauhiba ce idan mun ce mauhiba abinda muke nufi wata kyauta ce daga wajen Allah subhanahu wata'ala ba kowa yake wannan kyautar ba idan ka ɗauki annabi ya haya, wato annabi zakariya da kuma annabi ibrahim idan Allah subhanahu wa ta'ala yana so yi maka matsayi na ƙarshe a duniya shine na ɗaka annabi hmm. in aka naɗa ka annabi to an riga an ƙare maka matsayi amma sai ga annabi zakariya lokacin da shekaru suka ja bai haihu ba sai ga shi ya zo yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah ya ba shi da har Allah madaukakin sarki yake cewa yana faɗa cewa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat mar'ati akiran fa habli min ladunka waliya Allah ka bani da daga gurinka hmm. to amma idan kana neman da dole ya zama to akwai hadafin da yasa kake neman da zamu ji dalili sannan annabi Ibrahim da girman shi Allah ya bashi 'ya'ya annabi Isma'il da annabi Isa dole ya daga hannu yana godiya yana ce alhamdulillahi allazi wahaba li alil kibar isma'ila wa ishaqa godiya ta tabbata ga Allah da akan girma na da shekaru da yawa mm. ya dauki da ya bani annabi ishaq sannan ya bani annabi isma'il inna rabbi la sami'u du'a mm. dama ubangiji yana ne yana son mutum in ya shiga matsala ya roke shi to wannan shine abu na farko to a wajen haihu wannan. Allah subhanahu wata'ala ya kasa mutanen duniya gida hudu ne yace lillahi mulku samawati wal ardi sai ce yace yakhluqu ma yasha'u sai ce yace yahabu liman yasha'u inasa wani idan ya ga dama ya bashi yaya maza zalla mata zalla wa ya yahabu liman yasha'u dhukur wani idan Allah ya ga dama ya bashi maza zalla aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wani Allah ya ga dama ya haƙuda mai ya bashi maza ya bashi mata sai ce wa yaj'alu man yasha'u aqima wanda duk Allah subhanahu wata'ala kuma ya ga dama sai ya sashi bakararri ba zai haihu ba mm. sai ce innahu alimun shi Allah yana sanar da wanda ya ba mazan da mata yana sanar da wanda ya ba maza yana sanar da wanda ya ba mata yana sanar da wanda ya hana sannan kadirun Allah yana da iko ya haka kuma yana yi muna gani wani a bashi maza wani a bashi mata wani a hada mai a bashi maza da mata wani kuma a hana shi wanda Allah subhanahu wata'ala ya dauki ƴaƴa maza ya bashi ko ƴaƴa mata ko ya haɗa mai maza da mata jarraba shi aka yi wanda aka hana shi jarraba shi aka yi wanda aka hana shi haihuwa ka tambayi din matar da ta yi aure tana buƙatar ta haihu ba ta haihu ba namijin da ya aure yana buƙatar ya haihu bai haihu ba ka tambaye su irin damuwar da mutum yake ɗiba yayin da ya kai matakin da ya kamata a ce ya haihu ya yi aure bai haihu ashe daga nan za ka gane kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba yayin da shi aka hana shi jarraba shi aka yi shi wace jarraba aka yi masa ya yi haƙuri kai kuma da aka ɗauki ‘ya'yan aka baka jarraba ta aka yi jarraba wadda aka yi maka a gani za ka yi godiya ga Allah ta hanyar son yaran akan hanya mai kyau ko ba za ka yi ba lokacin da aka samu kace na ce shedan ya nuna Allah ya annabi ya ma Allah wulakanci mm. yace a ra'aita ka kai Allah baka gani ba mm. annabi adamu yana kwanci yace hadal ladhi karramta ya nuna shi yace wannan wanda kan fifita shi akai na kace yafi ni hmm. idan kai man jinkiri zuwa ranar da zaka kashe kowa da kowa wallahi ne kuma sai na hallaka shi da zuri'a shi kaf su yan kadan daga cikin su hmm. sannan Allah ya ce masa wato sai yayi musharaka da mu cikin abu guda biyu a hmm. cikin dukiyar mu da cikin ƴaƴan mu ah. to ɗanka yana tasowa ko dai kamar tarbiyyar da Allah da annabi suke so ko shedan ya tarbiyyanci yaro to shi yasa zaka ga kaso ɗari na yara mala abakar idan suka taso kaso 90 da wani abu nasu duk yaran da zai fara cin abinci da hagu yake fara to ko ka mai tarbiyya ne ka dawo da shi tarbiyya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma kai masa wato ka bar shi haka shi dan ya ci gaba da tarbiyyar yaran. wannan shine abin da yake faruwa a matakin farko to don haka wanda duk yake sauraron mu Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi hmm. ya bashi ƴaƴa maza ko ya bashi ƴaƴa mata ko ya haɗa masa ya bashi ƴaƴa da mazan da matan wallahi ya sani jarrabawa da Allah ya masa ya gani zai ɗora yaron akan hanya mai kyau ko ba zai ɗora sa ba hmm. wannan shine abu na farko hmm. a ƙarƙashin wannan ɗaya daga cikin manya-manyan makasidu manufofi da ya sa mutum ya kamata ya nemi ‘ya'ya shi ne don su taimake ka gurin wani abu mai kyau ba wai manufar ba shi ne ka a'a su taimake ka gurin yadda za ka tara duniya a'a Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana ya ce almalu wal banu na zinatul hayatid duniya da dukiya da ‘ya'ya duka wannan kwalliya ce ta rayuwar duniya hmm. wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawabun wa khairun amala amma abin da zai wanzu bayan mutum ya koma zuwa ga Allah ko ɗa ne ba za ka iya cin amfanin shi ba idan ba yi ƙoƙari alaƙarsa da Allah tana da kyau ba kafin ya bar duniya mm. shi yasa kullum ina faɗa ma iyaye na ce mm. amfanin ɗa mafi muhimmanci in ka haife shi guda uku ne abu na farko in ya taso mala baka yayin da karfin sa yake kawowa kai naka yana yin ƙasa idan na kirki ne to za ka ga yana kokarin ya zai taimake ka mm. na biyu yayin da ka bar duniya ka koma zuwa ga Allah duk abin da ka kafa mai kyau ba zai bari abin ya lalace ba na uku zai yawaita addu'a gare ka da kuma aikin alheri cewa Allah ya kai sakamakon zuwa gare ka hmm. idan ɗa ba na kirki ba ne wa'annan amfanin guda uku ko ɗaya ba za ka samu ba hmm. babu yadda za a yi ƙarfin shi ya kawo naka na yin ƙasa ya taimake ka shi yasa ake cewa ɗan kuka mai jama'uwa uwa ta ba ko hmm. to yanzu wasu daga cikin 'ya'yan sun fi ƙarfin wasu janyo ma iyayen jifa mm. su suke jife iyayen da kansu da kansu mm. babu yadda za a yi ka kafa wani abu wai ka bar duniya ya rena abin kai ya lalace wannan ba ta taso ba mm. sannan wai ka da shirin da ka bar duniya ka koma zuwa ga Allah ya yi maka addu'a Allah ya kai ladan ka, kwata kwata ba ta taso ba shi yasa kaga annabi zakariya da ya tashi yana neman ɗa ai kaga ya ce ne wa inni khiftul mawali min wara'i Allah ina bin tsoron waɗanda za su biyo bayana kada su ɗauki addini su coza tashi, su wulaƙanta shi da haka fa habli min ladunka wali Allah ka bani ɗa daga kurinka ɗan ya zamanto aikin dare shine ya riso ne ya gaje ni akan aiki na annabta da karantarwa mm. wa ya risu min ali yaqub sannan ya gaji iyalan gidan annabi yaqub mm. sannan waje alhu rabbi radiya Allah ka sanya ɗan da zaka bani ya zamanto yardajje ne daga gurinka shi yasa kaga can hmm. Allah ya ba da shaida cewa wa zakariya izna da rabbahu annabi zakariya lokacin da ya kira ubangijin shi yace rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin Allah yace fastajabna lahu hmm. sai muka amsa addu'ar da yayi yake wa aslahna lahu zawja sannan muka inganta matarsa da muka inganta matarsa da ɗan da aka haifa annabi ya, Allah sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati kullun gaugawa suke wajen aikin alheri wa na ragabatan wa rahabatan wa kanu lana khashi'ina hmm. to wannan shine abu na farko hmm. iyaye ya kamata su sani ɗaya da Allah subhanahu wata'ala ya basu to wannan kyauta ce da yayi musu dan ya jarrabe ta a karkashin su mala bakar yanzu duk yaron da ka ganshi da makami zai iya dauka ya je ya saru wani ko zaka ganshi yayi shaye shaye hmm. ko mace zaka ganta da dinki na rashin mutunci da fitsara wallahi sanda yaron ya zo duniya ba haka Allah ya ɗauki yaron ya ba iyayen ba mm. ko ko wani yaro ne sanda zai fito daga cikin mamasa da ya fito da makami ko ko wani yaro ne sanda zai fito daga cikin mamasa ya fito da wani abu na kayan shi a hannun shi mm. akwai wani yaro ne sanda zai fito daga cikin mamasa ko wata mace sanda za ta fito ta fito da wani abu a'a mm. lafiya lo Allah ya ɗauki ‘ya'yan ya ba kowa. To, matsala ta biyu da iyaye da dama ba su gane ba kowane uba fa idan ya je gaban Allah ya tsaya wallahi ya zama dole sai ya ma Allah bayanin yadda aka yaron ya zama mm. dan shi Allah ba haka ya ɗauki ɗan ya baka ba mm. idan mutum yayi kokari gurin sauke haƙƙi na ɗan kafin yaron ya kai wannan matakin ya zama mm. haka to kai shi shikenan kana da abin da za ka faɗa a gaban Allah amma idan sakaci ne wanda shi yake faruwa yanzu mafi yawanci to gaskiyar magana ku ya zama wajibi iyaye su tanaji abin da za su je su faɗa ma Allah kafin ran da zai tambaye su domin wani yanzu ma gwamnati bata san matar da ya auro ba bata san ya aka yi auren ba bata san nawa aka biya sadaki ba amma wai yana jiran gwamnati ita ce za ta zo ta mai tarbiyyar dan shi wannan shine abu na farko abu na biyu a ƙarƙashin wannan shine amanar wato ‘ya'ya tara ce akan kan iyayensu ne ita kuma amana in tara ce akan masu ita Allah ya cewa inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati Allah yana umarta ku kuma yadda amana zuwa ga masu ita wannan shine abu na farko a ƙarƙashin wannan wannan shine na biyu sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani sai ya ce la takhunu Allah war rasula hmm. kar ku ha'inci Allah kar ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata kunu amanatikum hmm. kada ku ha'inci amana da ke tsakanin ku alhali kuna sani hmm. kenan daga lokacin da Allah ya dauki mas'uliya na ƴaƴanka ya dora maka baka sauke nauyin da Allah ya dora ma akan ka wallahi ka hanci yara hmm. amma mutum ba zai gane haka ba sai an je gaban Allah subhanahu wata'ala an tsaya sannan zai gane cewa lalle ya ha'inci ‘ya'yan da Allah subhanahu wa ta'ala hmm. ya ɗaura amanar a kan shi. Hmm. Shi ya sa za ka gada Allah ya tashi sai ce ya yi hallazi na amanu ku an fusa ku. Hmm. Wannan kuɗin ai da iyaye ai. Ku kare kanku da kuma iyalanku daga shiga wuta. Shi ya sa Allah sai ya faɗa abin da za a je a tarar in ba a sauke wannan nauyin ba. Sai ya ce alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. wannan shine abu na biyu hmm. a ƙarƙashin wannan zaka ji annabi yana faɗa yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowannen ku mai kiwo ne kuma kowa akwai ranar da abinda aka ɗauki kiwo aka bashi akwai ranar da Allah subhanahu wata'ala zai tambaye shi da haka namiji mai kiwo ne akan iyalan shi akwai ranar da Allah zai tambaye shi kan iyalan mace mai kiwo ce akan ƴaƴan da ta haifa a gidanta akwai ranar da Allah zai tambaye ta akan ƴaƴan amma duk wannan da dama daga cikin mutane kowa saki yake yi sai suke ɗauka cewa tambayar fa da Allah zai kawai tara ce akan shugabanni ne in an je lahira su kuma abin da Allah ya ɗora musu amana in an je ba abin da zai faru annabi ya faɗa yake cewa wato mamin abdi babu wani bawa ya sir'ihi Allah ra'iyatan Allah ya ɗauki wani abun kulawa ya bashi sannan ya mutu yauma ya mutu ya mutu ranar da zai koma zuwa ga Allah huwa gashul li hmm. yana ha'intar abinda Allah ya ɗauki ciwo ya bashi annabi ya ce illa harrama Allah alaihi aljanna sai Allah ya haramta aljanna akan shi hmm. babu ko ha'inci a duniya irin Allah ya ɗauki aya ya daura a karkashin ka ka kasa sauke nauyin da Allah ya daura maka akan ƴaƴan wallahi wannan shi ma ha'inci ne babba wanda da dama daga cikin iyaye suna rashin sauke wannan nauyin Mm. talauci ta mala a nan kamar wannan misali waɗansu za su iya dogaro da cewa ai talauci ne ban da shi saboda haka ba naki bane abin ya fi ƙarfi na ne wannan yana iya zama hujja wannan ba zai zama hujja ba shi Allah ai ya san abin da kowa zai iya ya san abin da kowa ba zai iya ba mm. shi yasa a babin ciyarwa sai ce li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati mm. mai kuɗi ya ce daidai kuɗin shi wa man qudira alaihi rizquhu wanda aka kokunta arzikin sa talaka ne sai ce fal yunfiqu mimma ataahu Allah ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi domin la yukallifu Allahu nafsan mm. illa ma ataha Allah ba zai kallafa ma rai ba sai abin da ya bata idan ana cikin yanayi ne sai ce sai ya ji Allahu ba'da zalika usran yusra mm. ka dawo nan yanzu Mala Bakar Bahaushe yana da wata kalma da yake cewa duk lokacin da ka kina ka mm. duniya za ta so shi me yake nufi da wannan a baya idan kana ganin ɗanka yana fuskantar matsala ta rayuwa amma ana masa haka ne don ya zama mutum hmm. to kakan yi haƙuri ka kawo da kai don nan gaba duniya ta zamanto tana sha'awarsa shi yasa sai ka ga sai a ɗauki yaro a raba shi da garin su da jiha su a kai shi karatu inda bai san kowa ba ya taso ya maya ta rayuwa ya waye waye waye da a unguwa a layi sai ka samu akwai mutum ɗaya ko biyu ko uku da ake ganin mutuncinsu hmm. idan samarin unguwa za su yi abu mutum ɗaya zai iya tara duk samarin ya hukunta su kuma babu baban da yake bi don me aka taɓa min yaro hmm. benan abinda kawai yake kaddarawa in dai har wani ya hukunta ɗan shi hmm. to abinda faɗan yi ba daidai ba shi za aka hukunta shi kuma bai ɗauka cewa mugunta aka yi ma yaron shi hmm. amma yanzu ka kalli aka san haka wani ma uban idan an yi irin wannan hukuncin a da za ga har godiya zai har godiya zai je tunda ya san ba zalunta ya san ba zalunta sa aka to ka kalli aka san haka ka gani wani uban da an faɗa mai cewa an taɓa ɗan shi shi zai tasa ɗan gaba mm. ya je ya kwaɓa riga a ɗibu dambe mm. wani ma a makarantar addini ne za a ɗauki amanar ɗan a bayar shekara biyar bakwai goma ku kira shi mitin na malamin yake zuwa amma ran da malami ya kuskure akan ɗan shi za ka ga ya zo ya kwaɓa riga ana damba da shi akan ɗan shi an taɓa mai ɗa ka faɗa min yaron da ka zo kai irin wannan a gabansa nan gaba in ba sa ba kai kuma ba zai ja layi idan ba da shi ba mm. to yaron da ya taso bai ganin mutuncin baban shi ya kuma mu'amalar shi za ta zama a unguwa wajen ragowar mutunta iyayen wasu kaga bai yiwa hmm. to sannan wannan shine abin da yake faruwa hmm. ta bangaren tarbiyya yanzu hmm. a unguwannin mu da dama da haka lokacin da kowa ya nuna dan shi dan shi ne yana son dan shi babu abin da yake so ya taba masa da koda ko abin shi ne sa dan ya zama mutun nan gaba to sai ya zamanto kuma kafin duk wanda ya guji kukan ɗansa yana ƙarami wallahi shi kuma lokacin da yaron ya girma sai ya kuka hmm, wannan shine abin da yake faruwa yanzu hmm, gaskiya to Allah ta kuma malam kuma zaka ga har ila yau wasu iyayen za su ga lokacin sallah yayi misali hmm. wanda haƙƙi ne na iyaye su ɗora ƴaƴansu ko kuma su tarbiyantar da ƴaƴansu yin sallah kamar yadda ya tabbata cewa daga shekara bakwai to ah, waɗansu ma suna ganin ko ƙasa da haka to ah, sai ka ga mutum shi ya alwala ga yara suna wasa da nashi ya'yan da na ɗansu kawai ya sa kai ya wuce shi dai ai ya je ya yi bai tunanin cewa waɗancan ma haƙƙi ne a kansa ya tarbiyyanta da su ya nuna musu yadda za su je su ibada wanda idan suna yin sallan nan shi ne zai sa sauran ayyukan su gyaru gaskiya ne ga mutane ba a damu ba shi dai idan ya yi to shi kenan wallahi malam abakar wannan yana daga cikin idan mun zo gaba ta tarbiyya ta ibada hmm. zaka sha mamaki abinda malamai suke fitarwa a ƙarƙashin wannan to akwai wani rababban hadisi ne da aka kawo cewa annabi ya ce wai jannabu su biya na wannan hadisi ne da bai inganta ba mm, mm, mm. ta hanyar ilimi saboda kananan yara na zuwa masallaci tun a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kaga wannan matsalar akwai ta don haka ya kamata iyaye su sani akwai haƙƙi da ke kan su tun kafin aure da kuma bayan an yi aure wanda wannan ba a kiyayewa yanzu ka ɗauko matsala ƙwaya ɗaya mala abakar shi ne haƙƙin da yake kan ɗa in namiji ne yake kan ubansa kafin yaron ya zo duniya idan uwa ce yake kanta kafin ɗan ya zo mm-hmm. duniya mm-hmm. abu na farko shi ne ita ta yi ƙoƙari ta zaɓo ma ɗan uba na gari shi ya ƙoƙari ya zaɓo ma ɗan uwa ta gari to ka da kyau ka gani ba a yi yanzu da dama an koma ribubin auren mata farare ko da ku sun fito daga gida na rashin mutunci eh, maganar tarbiyya ba ta taso ba mm, mm. kuma kaga ba haushe dama ya ce abinda babban hango yaro ko zai mi ba zai hango ba shi kuma abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya hango ya faɗa ma al'umma ba rimi ba in sama ta bakwai zaka hau ba zaka hango ba domin shi nabiyun ne bai da wahayi annabi ne in ba da wahayi ba baya yin tasarrufi sai in Allah ya ce ya ce ko ya bari sannan yake cewa ya bari dan Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa hmm. da haka wanda suke yin aure yanzu su kalla su gani sanda za su yi auren shawarar annabi suka dauka gurin yin auren hmm. wanda za su bada auren su duba su gani shawarar annabi suka dauka gurin bada auren hmm. sannan abu na biyu a ƙarƙashin wannan duk mutumin da dama zai yi aure sanda zai auren bai ɗauka cewa ibada bane ga Allah zai yi, ya yi aure ne kawai don biyan buƙatar sha'awarsa, to dama matsala za ta biyo ba. Wanda wannan yana faruwa tsakanin yana faruwa da mazan. Waɗansu matan suna duba waye mai dukiya. Waye mai dukiya. Kuma namiji yana duba ina ne fara ina ne mai nasaba ina ne yar gidan wace an cire Allah cikin hmm. to duk ko abinda aka cire Allah cikin al'amarin to dama Allah sai ya zare gudun Musa akai barin baka misali a shekarun baya ni na san lokutan da ake ba da 'yan mata sadaka mm. ko kuma mutum ya ɗauki shi ya bayar sannan ya ɗauko kuɗi a aljihun shi ya biya ma wanda ya ba shi sadaki mm. shi da kanshi mm, a wani da sadaka eh, amma mafi yara ga dama ana ba eh, sadaki to in ka lura <clears throat> a wancan lokacin da yake abin don Allah saka gina shi shi baban da zai ɗauki ashi ya bayar ga wani mutuncin wanda aka ba ne yasa yake bara hmm. a ƴan matan ba su wulaƙanta ba amma yanzu da aka cire Allah a ciki sai matsaloli suka yi sai matsaloli suka biyo hmm. sai suka biyo baya hmm. to yanzu in ba wannan ka kalla ba da kaya aure mala bakar aka kawo mace in budurwa ce nonon ta a tsihi bai fada ba aka kawo maka komai sabo gado sabo kujeri sababbi wane ne wani ma idan yi wanka daga kan gado saboda komai sabo ne zai iya yin dressing din shi ba sai ya tashi ba hmm. da an ce maka macen ta haihu daya biyu uku kibin da aka ajiye a falo da receiver da dvd wayannan yaran da suka fara tasowa yanzu cikin su wani ya balla remote din hmm. yanzu watakila kai ba za ma ka iya kunna tibin ba sai shi daga cikin yaran ne hmm. wani sai an sa tsinki an tokare shi an yi wata dabara sannan suke iya kunnawa mamanta yanzu ya tashi ya koma abincin yara yanzu sannan bayan maman ya tashi ya koma abincin yara baccin da kake da da rana ko da safi ba wanda zai tashe ka yanzu wannan yaran da ka fara baki za su ɗibo rigima sai kanka a zo a same ka mm. to daga wannan matakin duk wanda dama tun farko bai ɗauka cewa wannan auren da ya ba hanya ce ta bauta ma Allah to daga nan za ka ga ya fara tunanin Mm. bari ya sallami wannan mm. ya auro wata don ya huta mm. to da ya sallame ta ya auro watan ita ma watan in ta zo ta zuba 'ya'yan ya sallame ta to da haka zai zo ya tare yaran da shi bai da lokacin tarbiyyar su iyayen su ba sa gidan mm. sannan su zo su zama matsalar mm. mutane mm. matsala a cikin al'umma wannan yana daga cikin wallahi mala abakar hanya ta lalacewar tarbiyya da haka ina kira zuwa ga duk wanda yanzu yake so ya aure ɗaya daga cikin gyaro wannan matsalar ya duba ya gani annabi ya ba da shawara idan za a aure son zuciyarka ka bi gurin yin auren ko shawara annabi ka ɗauka idan shawara annabi ka ɗauka gurin yin auren ko ba da auren to in Allah ya da Allah zai sa maka mafita amma in son zuciyar mutum ya je ya saka hmm. to wannan kuma abu ne da babu yadda za a yi a samu mafita a kan shi hmm. bayan an yi auren abu na biyu shi yasa a ƙarƙashin wannan zaka ji Allah ya ce wal baladu tayyibu hmm. ƙasa mai kyau dama ya kharuju nabatuhu bi idni rabbi tana fitar da tsili mai kyau da izinin ubangijinta amma wallazi khabusa ƙasar da take mummuna ce la ya kharuju illa nakira ba ta ba da sakamako dama sai irin abin da aka bata na ainihin wato muni mm. akwai wata kadiya mm. da ta faru tsakanin Umar dan Khattabi da mm, Allah ya kare da a gare shi da wani bawan Allah ya dauko dan shi ya kawo zo ya samu Saina Umar yace wannan yaron bai san girma na ba bai mutunta ni bai duk ya faɗi abinda zai faɗa na aibu wanda yaron ke ne sai da ya gama sai da umar ya shiga ya dinga kawo hadisai da ayo yana ma yaron wa'azi sai da ya gama sai ya ce masa yanzu ya amirul mu'minin ina tambaya shin su kaɗai suke da haƙƙi a kanmu ko muna da haƙƙi a kansu mm. sai yace kuna da shi yace wani haƙƙi nake da shi akai mm. sai yace haƙƙin da kake da shi akai shine da zai yi aure ya zabo maka uwa ta gari mm. sai yace ka tambaye shi gashi nan da zai aure wa ya zabo sai je ya nemo irin yan tashan nan yan iska sai ya ɗauko ita ce kaga matsala ta farko yace na sai me yace na biyu ya sa maka suna mai kyau lokacin da ka zo duniya ya ce ka tambaye shi wani suna ya samu mm. sai ya sa ma yaron suna kuffashi ma'anin kuffashi shine jemagi na uku fa yace ya sanar da kai littafin Allah yace ka tambaye shi gashi nan tunda muke da shi mu yi taba koya min na addini ya abakar idan ka dauki mas'uliya ta addini ita kadai mm. da iyaye suka yi watsi da ita mutum zai iya koya ma dan shi ya san sana'a ta duniya amma abu na mm. addini zero wallahi sun matallahi wallahi mala abakar bai yi wa yaron da baka sashi ya san girman Allah ba kai kuma Allah ya sashi san girman ka wannan wannan gaskiya ne Allah ka zama kuma a daidai wannan gaba ka tuno min da ko kuma wani abu ne wanda kusan kowa ya san shi ka ga addinin nan Allah ya halicce mu don shi ne mm. wani abu zai biyo baya ne amma shi ne farko to sai zanto sai ga yadda ake ba ɓangaren duniya fifiko bangaren addini rabin rabin rabin haka ba a bashi mutum zai iya cire makudan kuɗi ya kai ɗansa makarantar boko ko a ina ne ko wace ƙasa ce amma inda zai je ya biya kuɗin da za a karanta da shi addini makasar islamiyya kila ɗari biyar ne a wata wata ma wata kai haka ba to sai ga abin ya faskara to shin Allah ku muke nufi da al'amuran. ba Allah ake nufi ba shi yasa na faɗa ma Allah ya zari kafin annabi bar duniya sai da ya kai kara gurin Allah ya ce wa qalar rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura hmm. Allah mutanen nan sun riki qur'anin nan abin kauracewa yanzu wani daga cikin ɗalibai na MSS a jami'a hmm. ya ce yanzu wasu daga cikin ɗalibai idan suka je jami'a in suna musu nasiha akan matsalar hijabi wallahi sai ce su ba su taɓa sanin ma matsayin hijabi ba a addini sai da suka zo jami'a saboda a gidan sun taso ba su ga iyayensu na sa ba makarantun da suka yi na firamare da sakandare ba su taɓa ganin ana mu'amala da hijabi ba na kan sun tafi jami'a in ana wa'azi akan hijabi sai abin ya zama musu garibi bakon abu su abu ne wanda ba san shi ba ba su taɓa jin shi ba a musulunci sai ya zamanto da dama daga tsa ya zama labakar ka ɗauki mutanen da arewa take ju da su manya mutum na farko akwai saddauna saddauna karatun da suka yi turawa ne suka karantar da su ba wai maganan addini ba hatta ɗabi'arsu al'adarsu ta arewacin Najeriya su Sardauna ba su saki ba. Duk mutum ya zaga inda duk zai ji zai ga hoton na zai gan da sajen shi da kasan barshi da rawani hmm. wannan alama ce ta addini ya hmm. fito daga Sokoto. Hmm. Wanda irin su tafawa bale wannan haka zaka gan su a Ingila da su gashi ta mutunci. Wanda duk bokon mutum a Najeriya ƙarya yake ice ya kai su. Wani dalili ne yasa aka iya cin amfanar su saddauna shine sun taso a gidan da yake ba karatun boko kaɗai suka yi ba suna da alaƙa da karatun boko hmm. sannan sun samu foundation hmm. na addinin musulunci shi yasa duniya ta yi amfana da su da haka bai taɓa yiwa ka taso yaronka ka taɓa sa yaron ya san girman Allah ba kai kuma Allah ya sa yaron ya san girman ka shi yasa kake ganin yanzu da dama daga cikin iyaye iyaye su sababin yaro ya zo duniya shi kuma yaron ya sababin iyayen su bar duniya dama Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaru yace cikin matan da kuke aurowa da ƴaƴan da kuke haifa Allah subhanahu wata'ala yace akwai fa makiyanku hmm. ku yi taka dan ku hankali da su to kaga wannan matsalar mala abakar akwai ta da ka kiran da nake zuwa ga iyaye wallahi mala Abakar iyaye da dama ba su sani ba idan ka tura danka ya je kwamfuta science ya zama professor hmm. ya zama ma zai iya kera tashi kwamfutar a kan da kan shi hmm. wallahi in an zo ana karanta fatiha bai san me ake karantawa na rantse da Allah in ana maganan jahilai a sashi ciki abin da ya iya kawai sana'a ya iya hmm, ya iya sana'a hmm. amma maganan addini ba abin da ya sani zero ne kwan ba zai gane haka ba sai ran da ya bar duniya don wannan karatun ba zai mai amfani ba a lahiyar. wannan amfaninsa kawai duniya ne to ya kamata iyaye su gane haka su fahimci wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace abubuwan suna da dama mala to alhamdulillah ma sa ana tare da gidajen da gaskiya murya haɗa kan jama'a cikin shirin fatawa shirin da ke zuwa masu sauraro kai tsaye a halin yanzu kuma a cikin shirin namu yau muna tare da Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna kuma malam yana mana karatu ne akan maudu'in tarbiyya haƙƙin wane ne tarbiyya haƙƙin wane ne ga waɗanda Allah ya sa suke tare da mutum farkon shirin sun je irin bayanai da malam ya yi da hujjoji da ya gabatar daga magabata akan yadda ake tarbiyya da kuma haƙƙin da ke kan ‘ya'ya akan iyayensu ba kamar yadda a yaushe ake aka tashi maganar haƙƙi ba sai dai a maganar haƙƙin iyaye kan ‘ya'ya a'a kamar yadda malam ya kawo bisa hujjoji A'a, ‘ya'yan ma suna da haƙƙi akan iyayensu wanda shine na tarbiyyantar da su da zaɓa musu uwa ta ƙwarai, da sanya musu suna na kwarai da kuma nuna masa hanyar da za su je watan za su ga girman Allah ta yadda in sun taso yanzu sun zama jakadu na gari na al'umma ba irin yadda abubuwa suke kana ba yanzu a wurare daban-daban kamar yadda malam ya kawo misali kaga an samu wasu haka kullum su ɗibo makamai su bi kwararo-kwararo tituna tituna ba babba ba yaro ba mace ba namiji don aka samu a launata ina aka samu wannan inda malam ya kawo hujjoji daban-daban da fatan Allah ya samu dace ta malam wannan ya sa na tuna da wata doguwar wasiƙa da wani bawan Allah ya taɓa aiko mana ko kuma ya aiko mu cewa da Allah mun samu malamai da muke gaito a cikin irin wannan shirye-shirye ba za su yi jan hankali ya ce akwai wata jami'a ba sai an bashi sunanta ba wata jami'a eh, cikin jami'o'in mu na nan arewa wata babbar jami'a ce ya ce za ga irin a watan sakarci da shashanci da ke wakana a wuraren musamman tsakanin ya'ya mata wanda wani yayin sun ɗauki a'yan sun kai can ba sa tunanin me ke faruwa amma yace da za su je a sace su ga irin abubuwan da ke wakana to lalle lalle za su cewa eh lalle akwai bukatar gyara yace yana so in duk da aka samu dama irin wannan a doki malamin da ya zo dan Allah ya jan hankali ga iyaye musamman ‘ya'ya mata inda suke zuwa suna yin abubuwan da bai dace ba ba duka ba akwai na kwarai amma dai yace ce lallai abun yana faruwa kuma halin banza an fi sauƙin a akan halin kirki ko da mutum ya ji in ba ya samu kyakkyawar tarbiyya ba shi zai iya bin wa'ancan malam wace zan wani wallahi malam abakar wannan matsalar tana faruwa kwanan nan ba da daɗewa ba gab da azumi kafin in baggarin nan in tafi sakkwato tafsiri akwai makarantar da an turo da uniform mm. yadda ka faɗa cewa ba a kiran suna ba a kiran suna mm. ɗalibi ne da ɗaliba mace mm. ga ragowar ɗalibai a wando ga wasu a can amma suna nan irin zaman da mace ke yi a kan cinyin namiji mm-hmm. amfani yake yi da yarinya ana ɗauka ta waya raguwan ɗaliban mm-hmm. ba su san cewa amfani yake da ita ba mm-hmm. to shi yasa sai ka ga don haka ga karatu ana ta yi a Najeriya amma karatun daga ƙarshen an gama sai ka ga in a ɓangaren injiniyarin ne waye-waye sai ka samu ba wanda zai kera maka mota ko jirgi ko mashin kuma ga manyan wanda suka eh, sai ga daga ƙarshe kawai bokon ya ƙare a yadda za a sace kuɗin ƙasar ne ba wai yadda za a ƙera wani abu a ƙasar ba ba haka ake yi mm-hmm. sannan ka duba shirin kasashe ba haka ake ba eh, su kokarin su in kai boko ka kai wani mataki mai ka kirkiro me um, shine eh. to sannan a ƙarƙashin wannan matsalar da take faruwa na biyu shine banda wannan matsalar yana da kyau iyaye su sa ido akan ‘ya'yansu tun farko ma wata makaranta za a kai yaro sai ka ga makaranta ce an tabbatar a ba shi ya sa bayan sai ka gama mutum ya je ya gama karatun ya dawo Allah ya jarraba mutane ka zo ka gama karatun ba aikin yi kuma hmm. yana faruwa ko bai faruwa hmm, a tsarar ana neman za a ɗauki mutum dubu goma aiki ka ga sama da mutum miliyan ɗaya sun rubuta application suna neman a ɗauke su aiki hmm, ko kuma ana sa mutum ɗari biyar ka ga sama da mutum dubu ashirin mutum dubu ashirin sai ka rasa sanin wa za ka ɗauka aiki hmm. duk kuma wannan yana da alaƙa da sakin hanyoyin da aka yi tun farko aka ɗauka wannan ita ce kaɗai hanyar da za a rayu hmm. aka bar Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ban mutane da dabarunsu hmm. da haka ni ina jan hankali zuwa ga iyaye akan wannan gabar su ji tsoron Allah wannan matsalar wallahi ƴaƴan da Allah ya ba su akwai ran da Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye su da haka addini dole ya zamanto shine farko awwalan tukunna hmm. idan yanzu na je gumel akwai wani daga cikin manya-manyan Najeriya nan yace min da girman shi ya fara karatun boko saboda ya haddace Qur'ani hmm. yace ya gama digiri ya gama masters yace wallahi malam ban gane cewa idan aka koya ma yara karatun Kur'ani ba yace boko a bonus suke samun yace sai daga ba yace yaran shiga matakin jumpin ma suke a karatun. Mm. yace saboda albarkar Qur'ani da yake mm. kansu mm. yace kuma duk karatun da suka tasa su suke na daya da kuma Qur'anin ne aka yi aka yanzu kwanan nan a nan Zaria aka yi sauka aka yaye dalibai arba'in da wani abu daliban sun iya turanci sun iya larabci sun haddace Qur'ani duk kwasa-kwasan da ake ce a ci aboko sun ci da aka zo malaman makarantar aka yi fira da su da Allah ana so a san menene sirrin da ya sa hmm. wayannan ɗaliban gashi ba su kai shekara goma ba sun haddace ƙur'ani kuma a gidan bokon nan a shekarunsu duk abin da ake so a yi a cibin turancin sun iya lissafin sun iya menene sun iya meye dan Allah meye sirrin hmm. sai malaman suka ce kawai sirrin shine yaran nan da suka zo karatu tun daga safi har zuwa azhar Qur'ani ake hmm. daga azhar zuwa la'asar sai su kwanta hmm. idan la'asar tai sai a tashi daga la'asar zuwa karfe da lokacin ne lokacin karatun boko hmm. to tunda Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu hmm. mubarakun tunda aka ba qur'ani lokaci to sai Allah ya saka kuma albarka cikin abu to mu kuma yanzu matsalar mu mafi yawancin iyaye qur'ani fa bai da kima a idan mu ta yadda wai shi ya kamata ya san al'amuran rayuwar mu lokaci shi san ma qur'ani lokaci ake yaro zai tafi makaranta tun da safe ya dawo ya tsaya lesin zai dawo karfe hudu lokacin ne zai tafi islamiyya shida ake tashi kafin ya je hudu da rabi ta yi ko biyar saura karatun kwata-kwata bai wuce awa ɗaya ba wanda zai na addini wannan ma ga wanda suka damu sai yanke kuma wai ana so wai yaron sai yayi albarka yadda ka san albarkar daga kansa take sakuwa ba daga gurin Allah take sakuwa kuma Allah ya gata malam wasu iyayen ma sai ga su za su ce ai sun sa ƴaƴan makarantar islamiyya ne ba lallai wai sun zama manyan malamai ba a su samu dai na wai na sallah <laughs> saboda Allah malam kadiba amma bangaren abin da shafi duniya an ba da eh. rayuwar baki daya sai sun zama manya nan ana so su samu dai abin da ya samu na su samu dai na sallah Allah ya gaskiya da yace inna haula yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ni dai almuhimmu abin abinda nake so in faɗa ma iyaye hmm. rayuwar fa ba nan kadai za ta ƙare ba akwai inda za a koma hmm. kuma wallahi a lahira kai kadai ma ba za ka iya wato kai kaɗai ma ya ka ƙare da kanka ballantana ka ɗauki nauyin wani mm. ka tafi da shi mm. da haka dan mutumin da yake da 'ya'ya biyar goma ashirin talatin to ya yi tunani akan 'ya'yan ranar da Allah zai tsayar da shi ya masa tambaya akan haƙƙin 'ya'yan kuma wallahi ranar za ta zo wannan shine babban abin da yake da muhimmanci da ya kamata iyaye su lura da shi na'am alhamdulillah masu ana tare da gidan rajin ta muryar haɗa kan jama'a a cikin shirin fatawa shirin da ke zuwa masu sauraro kai tsaye a halin yanzu wanda insha Allah ta'ala ranar juma'a da karfe tara na dare maimaitin shirin zai zo muku a cikin shirin muna tare da Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna kuma malam na wani karatu ne akan maudu'in tarbiyya haƙƙin wane ne tarbiyya haƙƙin wane ne alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi malam ya mana dogon karatu ta hanyar hadisai ko kuma ayoyin alkur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata bisa fahimtar alkur'ani da sunna Allah ya saka mana da alkhairi yanzu muna ganin lokaci da zamu buɗe layin waya ga ku masu sauraro ila akwai tambaya da ake so a yi akan wannan maulidi da malam mana karatu ko neman ƙarin bayani bisa waɗansu bayanai da malam yayi da fatan in an tashi yin hakan za a yi tambaya mai ma'ana kuma akan maudu'in da malam mana karatu dan ai tambaya mai ma'ana shi zai sa kai ka amfana wani ma wanda ke tsaro ya amfana fatar Allah ya samu dace lambar da za a iya tuntuɓin mu ita ce sifili bakwai sifili shida uku sifili takwas kuɗi sifili tara hudu zan maimaita 070 63 08 da fatan Allah ya samu dace amin to ga alama ga wani ya shigo hello wa alaikum salam wa rahmatullah da muke tare wala ibrahim da kai da kuma ina muku barka da Allah barka ka dai da wa muke tare suna tare da ita da cikin Najeriya kawo kai da kuma kowa so malam Isaac muna sauraron ka ya mana Allah fata maka da kai amin musamman da ka koma cikin da bayanan na ka addinin musulunci wallahi na diga baki da isaka an isa hawan kari a kwakwan kishin najeriya hawan kari so ba yana cikin bayani ga alama ya sami tangarɗa da layin nasa ta amma dai alhamdulillah muna fata kafin mu kai ga jan labarin shirin ke ya ƙara samun dama amma dai dan gwargwaron abin da muka samu muka tsatsuta cikin jawabin naka insha Allah malam zai ce wani abu da fatan malam isaka yana jin mu to ga wani shi ma kan layi alo alo to lambar dai ita ce sifili bakwai sifili shida uku sifili takwas hudu sifili tara hudu 070 63 ana tare da gidajen daga tamar haɗa kan jama'a cikin shirin fatawa a inda muke tare da Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna kuma malama mana karatu akan tarbiyya haƙƙin wane ne Assalamu alaikum Assalamu alaikum ah. Assalamu alaikum barka ka dai da muke magana Usama mai hoto na sha Allah amma da na ji da kake maganar cewa ta san lokacin sai ni ke da misali na san lokaci da iyayen da dama da su ɗauke da aiki da da su da halin da ake amma ba su halin da kuma kamar maganar da ya ne a a wani lokaci ya kamata da yake son maɗan su lokaci ɗalibai yana da cewa su da kuma da zarar sun su iya tsawa ke cikin kaya don ƙananan kaya su suna ba kuma wani abin ne da malam ya yi magana cewa za a gani cewa akwai wanda ke samu labarin cewa malami ne ya je da kasan abin ne da abin amma ya sai da cikin kamar suna da malam halin da ake suna da wata rayuwa na wata rayuwa to mun gode malam usama ah, malam usama kenan mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ibara a inda yake kara rukun malam da kara jan hankali ya ce waɗansu sauran maganganun ya dai kusan na mai ta waɗansu abubuwan amma ya ce za ka ga waɗansu 'ya'yan ko kuma waɗansu yaran ah, za su yi fita ta kwarai daga gidan iyayensu za su sa hijabi da shauransu su tafi makaranta amma daga nan kila suna da kayan aboye sai su tafi gidan kawayen su sai su tawaye irin wannan kaya ka tafi sharholiyar su na fahimce shi abin da yake magana kenan to da fatan Allah shi wata insha Allah malam zai ci wani abakai assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to Allah shi ta malam kafin mu sami wani mai hmm. kira akwai wa'annan bayan Allah da kusan duk maganganun su suna da alaka da abu ɗaya ne karin dai magana kan abin da shafi tarbiyya musamman na 'ya'ya mata da isa a kishin najeriya hawan kari Soba da kuma usama malam isa ɗan kishin najeriya da ya magana akan abin da ya shafi sa kaya matsatsu wannan matsalan da dama ta fi tattaruwa ne zuwa ga iyaye mata mm. idan kai magana sai su ce wai zamani ne mm. to yadda fa saban Allah yake da lokaci haka fa shiga wuta ma akwai sanda zai zama lokaci mm. ya kamata iyaye su san wannan idan mace tana da miji ta yi aure irin shigar da ta yi saboda mijinta babu wani malami da zai ce haramun ne hmm. amma irin ɗinke-ɗinke da ake na rashin mutunci yanzu akwai ƙarshen rashin mutunci akwai ba ni ba annabi hmm. gaba ɗan baya shar'auna ka gani ka gani duk sunan ɗinke-ɗinke ne ka gani ka gani kwalelanka hmm. eh, babana balaga shogilas zira hannunka masoyi leƙa gaye duk wannan yana cikin faɗin kunan da ake yi hmm. to hatta wannan abin yana haifan ma da ‘yan mata matsaloli don inda da lokaci in mun zo kan wannan matsalar hmm. idan ka ga yarinya ta rasa miji to bai fita daga ɗaya daga cikin dalilai guda hudu hmm. to wannan yana ciki ka lura da wani abu mala abakar za ka ga mm. cewa namiji ko dan iska ne mm. idan zai yi aure yakan yi taka tsantsan mm, bai yadda kuma wacce take iya iska alaka ta aure ta haɗa da shi to irin kuma shigar da su 'yan matan suke yi daga gidajensu kafin su je su dawo ita take ba su dama ya kamata ya zo neman aure gurin su sannan wannan yakan sa ha' aljanu sukan gayyatan ma kansu wasu kan sa ma ba ma aljanu ba wannan shi yake sa wata ta gayyato wasu da daddare ka da an ce yi afka an yi rafin ɗin yarinya hmm. da aka iyaye su ji tsoron Allah hmm. su daina bari ƴaƴansu na shiga wacce bata dace ba yanzu a munasabar sallah aka baro kwanan nan hmm. da dama daga cikin iyayensu a gaban su yarinya za ta je kasuwa ta siyo fulawa ta siyo shinkafa ta siyo kayan miya ta siyo kaji ta zo ta yi su dufulan su kincin mm. suwaye mm. maimakon idan tana da saurayi a gayyace shi ya zo gidansu ya zauna ya ci abin da aka ajiye mai yin sifira ya gama a mm. ita za ta tashi ta ɗauka ta je can ta wuna a can kuma iyayen suna sani kaga duk wannan na daga cikin abin da yake taimaka gurin lalacewar tarbiyya kuma iyayen Allah zai tambaye su akan wannan matsalar wannan yana ciki sannan sai maganan shi malam usama da ya yi magana akan abin da ya shafi canza kaya da su yara suke mm. idan mun zo gaba ta gaba wajen tarbiyya mm. ta muraƙaba mala mm. bakar kowanne daga cikin uba idan ɗanka ya taso farkon abin da ya kamata kai ƙoƙari namiji kuma mace ka masa a zuciyarsa ya masa tasiri hmm. shine ya fi jin tsoron Allah ya san duk inda yake Allah yana sane da abin da hmm. yake yi hmm. idan wannan abin ya zauna ma yaron kamace ko namiji wallahi mala abakar ka ce nasara cikin kaso ɗari kaso tamanin da wani abu na tarbiyya a kansa ka ce nasara raguwan sire na jiya. wata mutum ba nuna ma ɗan ina eh ah, to babban matsala daga cikin ah. iyaye wasu mafi yawanci nuna suke yi sai dai ‘ya'yan su tsoronsu ba tsoron Allah ba. Hmm. To shi yasa za ka ga da zaran ta bar inda ba a ganinta, hmm. tun da dama asali ba Allah ba ne a zuciyarta, uban ne take jin tsoro ko uwar shi sai ta abin da ba a gani. Hmm. Wata yarinya tana karatu a UK. Wanda yake duba mata project ɗinta ya ce ya rantse da Allah sai ya yi zina da ita. Ita kuma tunda take bata taba zina ba tana bada labari ta ce. za ka ga ɗalibai 'yan Najeriya musulmi fa mm. ana zuwa kallanta a zo ga wacce bata taɓa zina ba a rayuwarta. Mm-hmm. Ita wacin da wai bata taɓa zina ba su ba wai fa an ba fa mm, musulmin eh. ta zama abin kallo. Mm. To shi ne ake tambaye ta me ya faru? Ta ce za ta iya tana wata rana mahaifiyarta ba ta da lafiya. Maganganun da ta yi mata na ƙarshe tana kan gadon asibiti. Ta ce mata wance e, kin gani na haife ki ta ce ita to wasiyar da nake miki. kake kuskure ki bari wani namiji ya sanki hmm. ba ta hanyar aure ba hmm. idan kika bari wani namiji ya sanki ba ta hanyar aure ba ban yafe miki ba kuma ko a lahira ban so Allah haɗa ni da ki hmm. matar ba ta gama gaya mata wannan faɗan kalmomin ba ta cika ta koma zuwa ga Allah kaga ai kalmomi ne da ba su da yawa amma yayin da ya zamantu. wannan abin ya dake ta mm. Allah ne a zuciyarta kaga yanzu har mama ba ta duniya amma tana iya kiyaye abin da aka faɗa to wannan shine abin da ya kamata iyaye su la'akari da shi ta fatan Allah ya samu dace kuma da fatan iyaye da shawarar masu tarbiyya Allah ya taimake mu wajen tarbiyya ga wani akan layi shi mahila wa alaikum salam wa rahmatullah da wa muke magana wannan lokaci ina ma malam barka da zuwa wannan gida mu kuma wannan shiri mu mai albarka. Ya masha Allah. Kuma ina yi muku kyakkyawan fatan alkhairi da sallama da da shafi da musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ubangiji ya kara daukaka mana wannan gida kuma ubangiji Allah ya kawo mana masu daukar nauyin wannan shiri a fadata mana shi fiye da ranar da ake kai ba samu ba a yi kullum

an gayyace su sha'ani a wani wuri sai ka ga yarinya ta yi shiga na banza amma a ɗakinta ko a gidanta ko ba ta aure ba daga baya ta ɗauko hijabi sai ta sa har kasa kai har ta nikam idan aka je wajen wannan biki wannan idan ka gani ka kalla so za ka kauda da kai kuma ba matan auren ba 'yan matan sai an gama sai a sake ɗauko wannan hijabi da nikam sai a sake dan uwa a gurguje a gurguje saboda yanayi na lokaci kowanne daga cikin uba ko miji shi ya kamata ya hana matar shi zuwa wajen da ake irin wannan aikin fasali. Mm, mm. yanzu kwanan nan aka tura min wani bidiyo kilo yara ne ko shekara goma sha wani abu ba su kai ba har yan shekara biyu shekara uku an zo an haɗa su a wajen babdi a wajen Bab din nan kowa an koya masa ga yadda zai ja yarin ya shi ga yadda ya kamata ya rawa da ita ga yadda zai abu kaza da ita saboda haka in matarka ta ce maka za ta tafi reception za ta tafi dina kai in ba kare bane ya kamata ka hana ta zuwa dama matarka ta tafi dina da waye waye ko me ya fara a ba kai ka ja ba to da matarka da yarka kowa ya hana matar shi zuwa wannan guraren wannan yana daga cikin hanyoyin da za a magance wannan matsalar wannan shine wallahu a'lam na'am alhamdulillah ah, masu sauraro muna ganin duka-duka a nan zamu da zamu shirin da wannan tambaya da yusuf bala ɗinki yayi da shirin bayan allah da suka tambayi da ma'o'in da suka nemi layi wasu samu ba da fatar za a yi wani hakuri in allah da wannan shiri ba iya kasa kenan ba za mu kashi na biyu a inda ma insha allah kashi na uku kuma za mu yi akan wacce irin gudunmuwa matasa ya kamata su bayar a musulunci menene matsayin matasa a addinin musulunci idan muka waiwaya baya can zamanin magabata wasu irin gudunmawa matasa suka bayar kuma yanzu shin haka ne abin yake ko kuwa an kauce duk insha Allah malam zai zo mana karatu akan wa'annan da fatan Allah ya saka malam da alkhairi